alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalali والصلاة والسلام على كاتم أنبيائه ورسله وعلى آله وأصحابه وأتبائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لا ريب فيه bayan haka yan uwa musulmi hudubar mu a yau an bude ta da ya ba ma Allah allazi amara ibadahu bil ihsan wanda ya umarci bayansa da kyautatawa wa hazzarahum anil udwan kuma ya tsawatar da su su nisanci ƙetare iyaka wuce gona da iri ahmaduhu ina yaba masa wa ashkuruhu ina gode masa wa astaghfiruhu ina neman gafararsa wa tubu ilaihi ina tuba a gare shi min jami'i dhunubi was sayyiati wal isyan daga dukkanin zunubai da sabo da sabo wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika la ina shaidawa babu abun bauta mawa bisa tantanta sai Allah shi kadai yake ba shi da abokin tarayya al-malikud dayyan wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ina shaidawa lallai annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawansa ne manzansa ne sayyidu walad adnan sallallahu alaihi wa ala wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'du bayan haka ibadullah bayan allah ittaqullaha ku ji tsoron Allah wattaquz zulma kuma ku ji tsoron zalunci fa innahu zulmatun yawmal qiyama domin duhu ne ranar tashin alqiyama wa Bahaza, haza bayan wannan takunu al-khutbatu insha Allah bi unwan usur akaka zaliman aw mazluman wato hudubar mu insha Allah za mu tattauna ne akan hadisin da Annabi rahama yake cewa ka taimaki dan uwanka in ya zama azzalimi haka ka taimake shi in an zalunce shi lima fi zalika min al-maslahati lil-mujtama'i wal-umma saboda abin da yake cikin wannan na maslaha ta zamantakewar mutane da al'umma baki daya wamtisalan li amrihi ta'ala da misalta umarnin Allah madaukakin sarki da cewa ta'awanu alal birri wat taqwa ku keniya ku hada karfi da karfe akan abin da yake biyayya ne kuma nagarta ne jin tsoron Allah subhanahu wata'ala ne a gefe guda ya ce wala ta'awalu alal ismi wal udwan kada ku taimake keniya akan abin da yake aikin sabo ne ƙetare iyakar Allah subhanahu wata'ala ne wamtisa wato ayyuhal ikhwa ya ku yan uwa faqad qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya faɗa game da haƙƙin annabinsa sallallahu alaihi wa sallam ba'da an akbarahu bi in'amihi ala bani Isra'il bayan Allah ya bama annabi labarin ni'imar da yawa bani Isra'ila wa ikhtilafihim fid din wa shari'a da kuma su saɓawar da bani Isra'ila suka yi akan addinin Allah da shari'ar Allah Allah maɗaukakin sarki sai ke ce da manzansa sun maja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha to kannan kai muka dora ka akan wasu shari'a ta wannan addinin to ka bi wannan shari'a wala tattabi ahwa allazina la ya'lamun kada ka bi sarran wanda ba su sani ba innahu lam yughnu anka min Allah shay'a su ba za su iya wadatar da kai komai a wajen Allah ba wa inna zalimina ka sani azzalimai ba'aduhum awliya'u ba'adin sashen su majibinta sashe ne amma wallahu waliyul muttaqin Allah shi yake jibantar masu tsoron sa haza basairu lin nasi wannan wayarwa ce wannan qur'ani shiryarwa ce wayarwa ce ga mutane wa hudan shiriya ne wa rahmatar rahama ne liqaumin yuqinun ga masu yaqini am hasibal ladina tarahu sayiat ko ko waɗanda suke aikata munanan zunubai manyan laifuka an suna tsammanin an naj'alahum kalladina amanu wa amilus salihati mai mai da su sakamakon su ya zama kamar wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki sawa amma hayahu rayuwarsu ta zama duk iri ɗaya ce wa mamatuhum mutuwarsu ta zama iri ɗaya ce sakamakon su ya zama iri ɗaya wajen Allah za a ma ya muna. in wannan shine tunaninsu da hukuncin su to yayi muni suratul jasiya Wa a yi zan amarallahu ta'ala ummatahu tahu, sallallahu alayhi wa sallam. Allah ya umarci al'ummar annabi daraja da amincin Allah ta tabbata a gare shi. Bilkisu daɗin bihi da su zama suna koyi da annabi. Ƙailan a inda Allah yake cewa, wa ma a takumar rasu Abinda man zan zo muku da shi ku kama ku rike Riko na ƙanƙan kwama na hakun arhu, abinda ku yi ya hane ku, to a shir ɗin ku fanta hu ku hani da wannan abu. wattaqullaha ku ji tsoron Allah wajen yi wa annabinsa biyayya inna Allaha shadidul iqab ku sani in kun saba wa annabinsa to shi Allah mai tsarnan akuba ne yana jira zaka zo ka tarar da shi inna rabbaka labil mirsad ibadallahi bayin Allah fal ibadatu mushtamilatun ala al-amri wan nahyi ibada tana tattaruwa ne akan umarni da hani at-tahlil wa at-tahrim halattawa da haramtawa wa man kalafa awamir shari amdan duk wanda ya saba wa umarnin shari'a da gangan wa hawan da san rai fa huwa zalimun wannan sunansa azzalimi fala takun ayyuhal aqu fi man amanu bi ba'dil kitabi wa kafaru bi ba'd wato dan uwa kada ka zama cikin wanda suka yi imani da sashen littafi suka kafirce wa sashe kawai abin da ransa ya masa dadi yake yi da sunan addini Allah ta'ala Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladzina amanu dukulu fi salmika ya ku masu imani in dai imanin na gaskiya ne ka shiga musulunci ake baki daya ba a raba kafa a musulunci ba abin wata shari'arsa a bar wata shari'arsa duk abin da ya ce in kai musulmi ne mai kauya kake dama shine ma'anar al-islamu din an ce al-islamu ko a yaren larabci ma'anarsa ai shine al-inqiyadu wal qubu'u li amri al-amiri wa nahyihi bila shine jawuwa mai kauya bin umarnin mai umarni hanuwa da hannunsa ba bujurewa duk wanda ka zama raƙumi da akala a hannunsa ya ce yi ka yi bari ka bari tsaya ka tsaya tafi ka tafi kwanta a kwanta tashi ka tashi to larabin sai ce da kai a talabta lahu ka mai kawai ka zama raƙumi da akala wani a larabci kenan abul ala al maududi yana da littafi mabadiul islam sai yake cewa wasu miya dinuna bil islam to an kira addinin mu da suna musulunci li'annahu da'atun lillahi bila ifrad domin yi wa Allah biyayya ne ba bujurewa kana yadda kai musulmi ne to kai fa yanzu sai abin da Allah ya ce ayi abin da Allah ya ce a bari baka kusa da shi to wannan shine musuluncin da Allah ya ce udkhulu fi sulmi kafa ku shiga musulunci baki daya wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi wasu kururuwa na shaytani innahu lakum aduwwun mubin domin shi shaytani game da ku ƴaƴan adam wato maki ne kuma mai bayyananniyar kiyayya ba koyi ba koyewa yake yi ba a gaban Allah ya ce la'atiyannahum sai na zo mutu ta gaba gare su ta bayan su ta hagun su ta daman su ya ce wa Allah wala aka wala tajidu aktsarahum shakirin ba za ka samu mafi yawancin su masu gode maka ba kaga iyayyarsa bayyananniya ce bayan wannan Allah ya gaya maka miraran wa tikrara a alqur'ani inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa lalle shaiɗani game da ku yayan adam makiyi ne to kurke shi abokin gaba so ku shiga musulunci gaba daya wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin fa in zalaltum amma idan duk kuka ji kuka ƙiji kuka zane min ba'adi ma ja'atkumul bayyinatu bayan duk wani bayani hujja ta zo muku to fa alamu ku sani shi Allah da kuka sabawa annallaha azizun hakim shi azizu ne gagara koyo ne ba abin da yake gagararsa kuma hakimin mai hikima ne cikin ayyukansa falamma kana nasu mutafawutuna kalkan wa khulqan wa suluka lokacin da mutane suka zama suna da bambance-bambance a ta fuskar halittarsu ta fuskar ɗabi'arsu ta fuskar tsarinsu islaman wa imanan wa ukuwatan haka a musuluncin da imani da wato uwantaka suna da bambance-bambance muhabbatan wa ta'aziman wa ihsanan haka kaunar junansu girmama junansu kyautata wa junansu akwai bambance-bambance fasara minhum man yattabi'una ahwa'ahum sai aka samu ma a cikin mutane akwai wanda su kawai sauye-sauyen ransu suke bi wa yas'auna fil ardi fasada su kawai a bayan ƙasa banna suka sa a gaba fa ja'atu shari'atu to sai shari'a ta zo yadda yadfa'u bihi fasadul mufsidina da abinda za a kare bannar masu banna wuqayatan wa hazaran domin a bada kariya a yi taka tsantsan wa zalika haka al'ahakamu alamar takabar jarima idan kuma duk da kariyar wasu sun aikata abin da yake ba daidai ba ne shari'a sai ta zo da abin da hukuncin da za a wadu wanda ya aikata aikin sako iza ja alƙadaru idan ƙaddara ta rutsa an yi wa min alhazar to yana daga cikin abubuwan da ake rigakafi da su wa dafi ilfasadi a kare wa kai banna mayali abubuwa masu zuwa awalan abu na farko ijadu tarbiyya al-akhlaqiyya wal ilmiyya lin-nashi samar da tarbiyya ta wato ɗabi'u da ta ilimi ga matasa lalle in kana so ka ci nasarar rayuwa kar ka gurɓace nan gaba future ɗin ta kyau to ka samar da tarbiyya ta ɗabi'a kyakkyawa ka samar da tarbiyya ta ilimi ga matasa wa kasatan a tarbiyatul imaniya lil fardil muslim musamman kuma tarbiyya ta imani ga wanda yake musulmi ne shi imani shine babban mai gadi in mutum yana da imani to ya samu mai gadin da ya fi soja ya fi security ya fi ɗan sanda saboda shi ya san yana tare da imaninsa Allah yana tare da shi wannan ya ishe shi gadi fa addu'a wajibatukum nahwa abna'ikum to ku iyaye ku sauke wajibinku akan ƴaƴanku Allah ya ce ya ku masu imani ko anfusakum wa ahlikum nara to abu na farko kenan saniyan abu na biyu at wa ta'awun wato jin kan juna tausayin juna taimakon juna wal akaz bin nizamil aba'i wal ajdadi da kuma rike tsari irin na iyaye da kakannu fi qaulihim a inda su suke cewa alwaladu lil jami'i dana kowa ne haka iyaye da kakannu suke cewa tambayi kanka ɗanka-ɗanka a unguwarku yaya ko dan kowa ɗanka ne yi kanka wannan hisabin kai dai ka san in ka kai shekara arba'in ba haka iyayenka suka yi rayuwarsu ba da makwabtansu salisan abu na uku arriba bi anna allah huwa khallaqul alim ka yadda cewa Allah shine mahalicci kuma shi yafi kowa sanin halittarsa wa shari'atihi fawqa kulli shari'atin kuma shari'ar Allah tana sama da kowace shari'a maslahatan a maslahatta wa makharajan da mafitarta wa tumaninatan da samun nutsuwa idan an bi ta fi duniya wal akhirah kamar yadda Allah ya ce wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu hakika mu muka halicci mutum mu muka san abin da zuciyarsa take kai kawo tun kafin ya furta duk wanda ba Allah ba sai ka faɗa ya gane wani lokacin ma sai aikin ka zai iya yadda da kai amma shi ku Allah tun a tunanin a zuciyarka ya san me kake kai kawo to wanda ya halitta ka ya maka irin wannan sanin akwai wani wanda ya dace ya tsara maka shari'a in ba shi ba shi shi sanin da ya maka ciki da waje ya maka duk wanda zai tsara maka tsari da ba shi ba ta da maka a gwada a gani ka gani da yasa ake sake constitutional conference ai saboda na mutane ne shi na Allah tarmadan ne ila yawmul qiyamati ya halitta dan adam ya san shi gaba gaba da baya har kiyama ta tsaya ta ya tsara masa tsarin wato da ya dace da shi sauraka wannan shine abu na uku yadda da cewa shi ya fi sanin kowa shari'ar ita ce abin bi rabi'an abu na hudu al-akazu bi aidil mufsidina kame hannayen mabannata li'annahum la budda minhu dan babu makawa rayuwa a samu mabannata wa hadha shay'un wannan abu ne kaddara ce haka Allah ya kaddara ka samu mai kirki ka samu mara kirki ka samu mai imani ka samu marar imani ka samu nagari ka samu mugu wannan shay'un qadariyyun ne fi kulli zamanin wa makanin wa ummatin a kowane zamani a kowane guri a kowace al'umma liza qala nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam saboda haka annabi rahama daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi ya faɗa fi mara wal bukhari cikin abin da imam al-bukhari ya rawaito an anas daga anas dan malik radiyallahu anhu qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manala daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi yace unsur ka zaliman aw mazluma ka taimaki dan uwanka in ya zama azzalimi haka ka taimake shi idan an zalunce shi wanda shine unwanul kutuba ta mu dama ƙalu suka ce ya za nan suruhu mazaluman wannan tabbas an zalunce shi mu kawo masa ɗauki, mu nemo masa haƙƙinsa amma fa kaifa suruhu zaliman ya za mu taimake shi idan yana azzalimi qala ta annabi sallallahu alaihi wasallam ce na akuzu dai, yadayhi mu kame hannunsa da hanyar da za mu bi mu hana shi zalunci in mun bi ta yare zalunci an taimake shi ko ya sani ko bai sani ba to wanda aka zalunta samu masa haƙƙinsa wanda yake a zalimi hanyar da za a bi a hana shi zalunci wata hata haza a ƙarƙashin wannan la ya kafa ankum bai ba a bane koyayye a wajenku isha'atu asbabul fasadi fi ummatina yaɗuwar hanyoyi na banna a cikin al'ummar mu bidayatan min al-jahali fara daga jahilci babban musabbabi ne na haifar da banna a bayan ƙasa wa shiddatul mauna kara da wahalar samun abin hannu da ake cikinta ba kowa yake iya rungumar kaddara ya haƙura ba inda ba ɓarawo bane yanzu sai zama ɓarawo inda ba azzalimi bane yanzu sai zama azzalimi inda ba a rigima da shi akan dukiya sai a shiga rigima da shi akan dukiya to wannan yana daga cikin dalilan sikabanna a bayan ƙasa wata karibin riba da kuma rushewar harkokin tsaro wani yana daga cikin abin da yake kawo barna a bayan ƙasa wani dama tsaron ne ya hana shi in aika bar abin su barkatai to shi ya samu dama wa qillatil a'mal haka karancin ayyuka a wajen mutane wannan duk ne na haifar da kanna a bayan ƙasa wa gairu zalika da wasu waɗannan mimma yusabbibu al-i'ti'ada bainan i'tida'a bainan nas daga cikin abubuwan da suke haifar da ta'addanci a cikin mutane fa asbaha al-amnu fina nadiran sai muka wayi gari aminci a cikin mu ya zama dan kadan wa kullum yakafu ala nafsi kowa yana jin tsoro a karan kansa la fi tariqi wala fil biyuti wala fil aswaqi ba a hanya ba ba a gida ba ba a kasuwa ba fala tasal amma yadinul a'mali dama karka tambayi wuraren ayyuka wallahu almusta'an fa hadha ayyuhal ikwa to wannan yanayi da muke tsiya ko ɗan uwa yujabu li kulli ummatin an tattahida kalimatuha wajibi ga kowace al'umma kalmar ta zama daya wata difa'a an nafsiha ta bawa kanta kariya kadar dakati ha gwargwadon iyawarta wannan kariyar i'anatan lil hukuma dan ta taimaka ma hukuma wa shirqa da jami'an tsaro wufiqan li nizamiha daidai da abin da ya dace da tsarin ita hukuma din wa azannu haza huwa sababu da'i ina da san wannan shine musabbabi wanda ya jawo ila akazir rabitina yadda za ga duk unguwanni suna daukan wato yan bijilantin ma'aikatan sa kai aka akasaril harat a mafi yawan unguwanni wa nasabil abwabu fi tsirkil harat da kafa kofofi a hanyoyin shiga unguwanni kama ya rauna ba a zukun fi ba a hazi ilhara yan kaba kamar yadda wasunku za su gani a wani yanki na wannan unguwa yan kaba an fara yi wata tarauna fi jami'a insha Allah kuma za ku gani a dukkanin kofofin shigowa manyan hanyoyin shigowa unguwar wa nas'alullahu wa ta'ala muna roƙon Allah ta'ala an yaji ala zalika aunan lizalimi ya sanya hakan taimako ne ga wanda yake azzalimi na ahana ta zalunci an taimake shi wal kuma taimako ne na wanda ake zalunta an ba shi dama ya wato samu ya sake ya samu kwanciyar hankali wufiqan liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam daidai da abinda Allah Allah yake fi ma sabaka cikin hadisin Anas da muka karanta unsur akaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka in yana azzalimi ko wanda aka zalunta kamisan wa akiran fi ma zakuruhu abu na biyar na ƙarshe cikin abinda zamu ambata alhukuma alal mufsidina bisawiyya yana daga cikin abin da yake kawo zaman lafiya ake bawa kai kariya da shi shine hukunci akan mabannata daidai da daidai babu bambanci kamar rawar bukari kamar yadda imamul bukari ya rawaito an urwata daga urwa an aisha ta daga aisha an na'usa mata hakika usama dan zai da allah ya kara masa yadda kallaman nabiya sallallahu alaihi wa sallama fim ra'atin ya zo yawa annabi sallallahu alaihi magana akan wata mata sata ta yi to amma yar manya ce to ya za a yi sai ake ga kar a yi tona asiri kar a yi kaza to waye zai je ya samu annabin rahama sallallahu alaihi wa sallama a sanya za a yi da wannan matsala a rufe wannan magana sai aka ganin ba wanda yake da wannan dama sai usama to haka aka sa usama ya je ya samu annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wato yi masa magana qala sai annabi ya ce inna ma halaka man kana qablakum to ku sani ba komai ya halaka wanda suka zo kafin ku ba annahum kanu yuqimuna al-hadda sun kasance suna tsaye da haddi ne alal wabi'i akan wanda suke ganin ba kowa bane sai ai masa haddi in yayi laifi wa yatrukuna sharifa amma sai su bar wanda yake kuma madaukaki ne ai dan manya ne ai dan wane ne sai annabi ce wallazi nafsi biyadihi ina rantsuwa da wanda rayuwata take hannunsa law fatimatu fa'alat da a ce fatima ce radiyallahu anha za ta yi wannan zalika laqata'atu yadaha malala ce da na yake hannunta Allahu akbar to wannan shi yana daga cikin abin da yake kawo karancin banna in dai ba rashawa in dai ba daga kafa kawai kowa a gaban shari'a da ɗaya ne to magana ta kare Allah ya datar da mu ayyuhan nasu ya ko mutane فمما ala fa'idatil فائدة umma fi على masalihi yana daga cikin abin da yake nuni a bisa fa'idar al'umma ta haɗu akan wani abu da yake maslaha ne wanda zai shafi kowa da kowa hilful fudul akwai shilful fudul wato wani taro ne aka yi na haɗin kai a jahiliya allazi shahidahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wanda manzo Allah daraja da amince Allah tabbata a gare shi ya wato halarci wannan hilful fudur din nan fi zulqada a watan zulqada da'at ilaihi qabailun min quraish wasu kabilun qurayshawa ne suka kira zuwa gare shi akwai banu hashim akwai banu muttalib akwai usad bin abdul uzza akwai zuhra bin kilabi akwai tamim bin murra fajtama'u fi dari abdullah ibn jir'an at-taymi suka taru a gidan abdullah ibn jir'an at-taymi lisinnihi an taru a gidan abdullah ibn jir'an saboda wato girman sa na shekaru babban mutum ne wa sharafihi da daukakar sa fata fata aqadu sai suka kulla yarjejeniya wata ahadu suka yi alƙawari ala Allah ya bi makka mazaluman cewa to daga yanzu bayan da za a yi a yarda a samu wani azalimi a makka min ahaliha kuma daga cikin mutanen makka au gairihim min sa'irin nasi ko a samu wani azzalimi a cikin wasunsu daga sauran mutane da ba a makka ba illa qamu ma'ahu ce sun sai an tashi an hau kansa wa kanu ala man zalamahu sai an tsaya wa wanda ya zalunta hatta ta rudda alaihi mazlamatuhu har sai an mayar masa abin da aka zalunce shi wannan shine taron da suka yi annabi sallallahu alaihi ya halatta wa shaida hadha al-ilf rasulullah ma umumatihi tare da wato gogobannin sa wa qala anhu har annabi rahma sallallahu alaihi wasallam yake cewa law du'itu bihi fil islam la ajabtu da za a kira ni yanzu a musulunci a ce za a yi irin wannan taron haɗin kan na taimakon kai da kai yace da na amsa ka je ka karanta sira hilful fudul sunan title din wannan wato yarjejeniyar da aka yi a jahiliya annabi ce da a musulunci ma yau za a kira shi to da ya amsa to ina kuma a ce musulmi da musulmi ne a junansu ya kamata ku sani maslaha ita ce kan gaba da komai musamman wanda za ta shafi kowa alkhairin zai shafi kowa amma sai an fi karfin son zuciya to za ka an kana da gudunmawa karka yi kasa a gwiwa annabi ya ce da yanzu ma za a kira shi a irin wancan da ya amsa wa kiran ayyuhal mustami'una kiram ya ku wato masu sauraro masu girma ja'a fi ma rawahu ya zo a hadisin da imam muslim ya rawaito an abu tufail daga abu tufail kala yace qulna li ali bin abi mun ce da ali dan abi talib akhbarna bi shay'in radiyallahu anhu akhbarna bi shay'in ba mu labarin wani abu wanda asarrahu ilayka rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah ya asirce maka kai kadai ya keɓance ka da shi bai sanar da kowa ba faqala sai Ali da Abi Talib Allah ya kara masa yadda ya ce ma asarra ilayya shay'a annabi bai yi wani sirri da ni na wani abin da bai gaya wa mutane ba ka sama hunnasa sai ce walakin ni sai da ni abin da zan tuna muku sami ituhu ya qulu na ji manzon Allah daraja da aminci Allah su tabbata a gare shi yana cewa la'anallahu man zabaha li Allah ya la'anci duk wanda ya yanka don wani Allah misali ka je boka ya ce maka aljanin sai ya sha jini to jinin ko na rago ne in ka yanka ai ba dan Allah bane ba dan sadaka bane ba dan neman kusanci da Allah bane bare kuma a ce jinin ma a wuce ta darke na dan adam za a ka masa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to la'ana Allah man zabaha li ghairillah Allah ya la'anci duk wanda ya yanka dan wani Allah me la'anta shine at wal ibadu anir rahama a kore ka a nisanta ka daga rahama Allah ce ba kai ba rahamarsa abin da yau iblis kenan fakarij min hafa innaka rajim wa inna alayka la'anati ila to wani shine la'anta a wajen Allah mutane suna la'anta me la'anta a wajen mutane asab wa du'a su ba su da rahamar da za su hana ka amma sai dai su maka zage ka su maka mummunan addu'a dan da dan da, Allah ne ya tsine ma kaga yanzu su asab wa du'a ne amma ka ce Allah ne ya la'anta a dardu wal ibadu anir rahama kenan ya kore ka ya nisanta ka gabarin rahama to kaji daga cikin abubuwan da sai na ali ya ce annabi ya sanar da shi na farko shine Allah ya la'anci wanda ya yanka wato don wani Allah shi yasa a musulunci hatta wurin da ake yanka don wani Allah bai halarta ba kai ka je ka yanka a wurin wani mutum yayi bakance in Allah ya cika mai ya biya masa bukatarsa zai yanka bi bi buwana saboda haka sai Allah ya biya masa bukatun sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa akwai wani gunki daga gunkin jahiliya da ake bautawa a gun yace babu akwai wata ibada ta jahiliya da ake gun yace babu yace qubbi ka kaje ka suka bakancan ka kaga kenan hatta gurin ma da ake ba amma kai Allah zaka wa amma gurin da ake wa wani Allah ibada ba a so kaje gurin kai kuma ka bauta ma Allah a wato wannan gurin to haka abu na farko Allah ya la'anci wanda ya yanka wato dan wani Allah sannan sai ce wal'anallahu man awa muhdisa wannan shine mahallin shahidin ma hadisi Allah ya la'anci duk wanda ya taimaki mai falla yanzu hadisi da muka yi hudu ba akan sa unsur kaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi ko wanda ake zalunta shi kuma zan hadisin cikin abin da sani ali yake bayyanawa da aka tambaye shi la'anallahu man awa muhdisan Allah ya la'anci duk wanda ya taimaki mai banna ga wani mutum maballaci ne amma kai ba ka da abin yi sai ba shi kariya kai ba ka da abin yi sai belinsa to la'ana Allahu man awa muhdisan Allah ya ce ya la'anci wanda ya taimaki mai banna mun yi maka ta'arifin la'anta a wajen Allah sannan wa la'ana Allahu man la'ana walidayhi Allah ya la'anci wanda ya la'anci iyayensa aka ce ya mutum zai la'anci iyayensa aka ce shine ka zagi na wani ya zagi naka shikenan kai ka ja musu sannan abu na hudu wa la'ana Allahu man gayyara manaral ardi Allah ya la'anci wanda ya ci iyakar kasa fuloti ga ka ga nasa ka zo gini ka shiga cikin nasa a wani abu ma da ake gani ba komai ba na gwamnati to ai na gwamnati na kowa ne ai da wanda ya ci kudin gwamnati da wanda ya ci kudin mutum ɗaya wanda ya ci kudin mutum ɗaya ya fi sauƙin matsala to amma yana ganin da wannan filin na gwamnati ne shi ba na makwacin sai ci ba amma ba ya ci na gwamnati to ai al'umma ka sinan kuma abin matsalar ta fi ƙarfi a nan to na lahu Allahu man gayyara manaral ardi Allah ya la'anci wanda ya canza iyakar ƙasa Allahumma atina min anatil muslimina waz zalama Allah ka kare mu daga wato taimakon azzalimai da masu banna ibadullah bayin Allah sallu wa sallimu ala al-bashir an-nazir wasu siraj munir اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ورضى اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بعفوك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وعلق بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وحدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر من